barkan mu da saduwa wannan masallaci da albarka na Sarkar Abubakar da ke arewa shi yabbi wa tanki a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun Ramadan yau Laraba 21 ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma jiya an kai ƙarshen suratul Maryam yau za a tashi farkon suratul Taha insha Allah suratu qaha makkiya ce wata makka aka saukar da ita kamar sauran surorin makka suna magana ne game da tauhidi dama na gaya muku ana gane surorin makka ne na farko gajerun ayoyi gare su na biyu suna magana ne game da tauhidi surorin makka ba su ga magana game da hukunce hukunce cikin surorin makka ba za ka samu hukunce hukuncin alwala ba ba za ka samu hukunce hukuncin zakka ko aikin hajji ba sai da ce a tsaye da sallah domin sallah ana yin cikin makka wannan surar tana da aya 135 aya 135 kuma ita ma ta tattauna iskoshi ga makkisa annabi Musa wanda zamu ji ta kawo ta da Jesus kake tare da mu karanto ta baya a cikin suratul Maryam da kuma a cikin suratul Kahfi sai magana kissa as Musa as sai magana kissa annabi Adam da asalin halitta ta tattauna game da tashi albasu ba'da al-maut da kuma ranar tashi al-kiyama da halin da ranar tashi kiyama ta kunsa zaka za mu ji abinda sura ta kunsa Allah ya tafa ha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaha ma لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الله تبارك وتعالى فرد طه da taha mun san wa'annan harufan da ake fara da su sun gabace mu mun karanta su a farkon suratul maryam wadda ta wuce mu kafin wannan wa'annan dukkanin tuwo harufa da suke farawa hudu mukatta mun san maganganun da malamai suka yi kauli mafi rinjaye shine Allah ya san abin da yake nufi da malamai amma wannan na tsaha shi ya bambanta da saura domin na tsaha na farko da suratu tsaha da suratu shura su Allah ya fara bayan ya ambaci wa'annan haruffan sai ya kira annabi in mun diba sauran alif lam mim tace zalikal kitabu la raiba fi alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kafa ya ain salih zikr rahmat rabbika abdahu zakariya dukkanin suna farawa ne Allah ya bada labari amma nan saha bayan fadin wannan haruffan sai Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam saha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa wasu ke to daha suna annabi ne kenan kamar ya ce ya kai daha ma anzalna alaikal qur'ana yi magana da shi to abin da yake sa kawai kawo isali shine cikin suratul shura ita ma haka Allah yayi cikin suratul shura Allah yake alhamin anki qaf kadhalika yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika Allahul azizul hakim shi ma can Allah ya fara da magana annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya ce qahanan suna annabi ne hamima za a ce sunan suna annabi ne ko ayin sun kafa ce suna annabi ne don ka abin da su inganci kuma wa'annan harufa kai riwaya cewa qaha ana nin ya rajul ya kai wannan mutumin ko shi ana cewa haka da larabci ya kai wannan mutumin ma an zanna alayka alqur'ana litashqa amma kauli mafi inganci dai wa'annan huruful muqatta'a ne kuma wa'anda ake farawa da domin qa din nan an fara da shi cikin wata sura qa sin qa sannan ne din ya wuce mu alif islam ya wuce mu suratul maryam ka ya wuce mu a cikin surori daban daban don haka fa ha shi ma hukunci ne hukuncin fa ya an fat hukunci ne hukuncin alif islam ne hukunci ne hukuncin alif islam ra hukunci ne hukunci soro hukunci mukatta da suke farawa Allah yake farawa da su akan wasu surori surorin makka domin ya nuna kasawan mutanen makka da kawo qur'ani irin wannan cewa wa'annan ne harufan fa qur'ani na ayi shi da fadun da ha'un kuma kullum fadun sunan da ha'un da su kuke waƙoƙi da su kuke maganganu da su kuke tsara maganganun ku amma kun kasa kawo qur'ani irin wannan Allah shi ya san ainihin ma'ana da yake nufi da fadun da kuma ha'un Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ya kai annabi ba mu saukar maka Qur'ani ba domin ka zan shaki wato Qur'ani ba an saukar da shi bane domin ka wahala ya kai annabi Qur'ani an saukar da shi ne in an kace kishiyar shaqawa ita ce sa'ada an saukar da shi ne domin ka samu nasara a rayuwa an saukar da shi ne domin lamuran ka su yi maka sauki an saukar da shi dama mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisi in ana rubuta bayan yaro ya kai kwana 40 nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan sannan ai kuma mala'iki ya rubuta shar'iyun aw sa'idun to kai ai kuma Qur'ani ne domin ka samu nasara a rayuwa don shi Annabi sallallahu ya ce cikin hadisin Bukhari da Muslim man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufi alheri da shi Allah zai fahimtar da shi addini domin fahimta addini shine samun nasara shine samun ɗaukaka idan kana da yaro da kake so ya fahimci addini ya fahimci boko ya fahimci wani abu ka sa shi karatu addini da farko duk wanda ya fara karatu addini duk mutumin da ya kasance da Qur'ani muna ganin su a makarantar boko baka taba ji an koyi wanda ya da Qur'ani da makarantar boko ba baka taba jin ya bari ba sai ka ji yana yi gaba gaba duk al'amarin da ya kai ne sai Allah zai yi mai haske ciki domin ne domin duk mai Qur'ani Allah ke ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa Qur'ani bai haɗu da wahala ba ko kadan wahala na tana ɗaukar kala biyu da ko kuna ɗaukar wahala bamu mu san ma Qur'ani ba domin ka wahal da kanka ya kasance kullum kana jin haushi wannan bai yi imani ba yau musulmi nawa suka duniya yau babu da yawa Allah bai saka kuma Qur'ani domin haka ba kamar da Allah ke cewa cikin suratul Fatir fala tahab afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu نفسك عليهم حسرات Allah yake cewa la na nafsuka alaihim hasarat kakka tafiyar da kanka akan nadama cewa wani bai karɓa ba wani bai yadda ba wani bai imani ba ba don haka aka sauka san ba da Qur'ani ba kai ka yi ibadarka kuma ka kira su gurgudo wanda ya ansa ya zo yayi alhamdulillah wanda bai ansa ba akwai hukunci hukunci ne amma kakka da mu kanka ya wuce mu a cikin suratul kahfi kahfi Allah ke cewa la Allah wala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu بهذا الحديث أسفا الله كفل ألك باقي نفسك على آثارهم زي يكهلك دكيك أكن غرابون musu illan yu'minu bi hadha alhadith asafa idan ba su imani da wannan qur'anin ba domin jin haushi zai yi ka halaka da kanka domin jin haushi to kada ka yi haka haka Allah ya ce ko ta shu'ara la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka zai yi ka halaka da kanka ka wahalar da kanka Allah ya kunu mu'minina domin ba su imani ba Wata wannan shine ma'ana ma anzalna alayka alqur'ana litashqa bam saukata maka qur'ani ba domin ka zan shaki domin ka zan wahalalle domin ka ci damu tun da kullun cikin bakin ciki da damuwa kake cikin qur'ani baya son abin da ke sa bakin ciki da damuwa don shi mafi yawan addu'o'in da annabi sai ya koya mana mafi yawan addu'o'in da ya koya din na maganin bakin ciki ne maganin damuwa ne saka ya kai ne wa'azi ya kai ne koyarwa in kai ba to kira ayin ka ba ba a yadda ba ba sai kai fada ba ba sai kai jayayya da mutane ba ba sai kai bukatar sai an yi kashi kashi ba a'a ba ta yi ta ta jin nadama ba kana ta kuka ba don haka aka sauka san ma Qur'ani ba ma anzalna alaykal qur'ana litashqa wannan shakawa wannan ta damuwa ke da kai shiga cikin damuwa da bacin rai akwai shakawa kala ta biyu ta kai ka wahala an ta saukar da wannan aya lokacin da Annabi yake sallar dare sai kafafu ne sun kumbura sai Allah ta kasa ma ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saka kuma qur'ani da muke ta wahala ba da kasance da daddare ba ka samu lokacin bacci kullun lokacin lokacin wahala ne lokacin ibada ne a cikin suratul hajj Allah ya faɗi wannan yace wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Allah bai sanya muku wahala ga addini ba bai yiwa ka wahala kanka yake ce addini ba kallafa ma abin da zai wahala kai ba inna ma yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ga yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ce yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana son sauki gare ku aka tafar da addini nan wala yuridu bikum al-usra Allah ba wahala yake so ba in ka jiba Qur'ani in ka jiba abubuwan musulunci dukkanin su abubuwa ne masu sauki kun ga na farko an hana shi kai ya wahala kai ne irin da sunan aikin mutum ibada ba da bidiya kai ibada ana son kai ibada da sauki a da mutanen da kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sallah sai masallaci da Annabi sai yake wasallam ya ce masjidan wa tahura aka sanya ne kasa ta kasance muyi sallah da kuma muyi tsarki da zaka yi zaka yi tsarki zaka yi wallahi ko sai mama zaka musulunci ya kasance saukake a mutanen da idan na dasa ta tafi jikin sai fitsari ya tafi fatin sai a yanki tufafin ayyuwa wannan al'umma kuma a zuba ruwa kawai ya tafi ya zuba ruwa ya tafi umma da ta wuce ya samu ganima wurin yaki ya a ku wuta ta canye ganima shine alamun Allah ya karbi yakin su a wannan al'umma ya samu ganima a raba kowa a bashi rabo ne kun ga addini da sauki babu wahalsuwa babu babu wahala a wata al'umma in mutane suka yi laifi za su tuba fa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum sai a rufe ku cikin daki ku ta kashe kanku shine tuba wata ai ta kashe wani ya kashe wani wani ya kashe wani nan kuma kai istighfari ka tuba kai nadama ka nuna Allah na tuba shi da Allah ya tuba ka wato komai wannan al'umma yana da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wa'annakan mu don shi da aka wajasta mu sallah mutum annabi yayi shi tafiya yana roƙo ka mai mu sallah biyar kuma la da sallah kuma la da sallah hamsin in ka zo ga azumi an yi na wata ɗaya shi kenan in ka yi na kwana shidda bayan na wata ɗaya ita shawwal za a rubuta ma azumin shekara ɗaya alhasaratu bi ashari amsalha wannan na ramadan aminka ma wata goma shidda aminka maka so goma 60 kenan wata biyu kenan ga wata goma ya kama shekara daya to ni nake so in yi bauta saboda Allah musulunci bai da kai sallar kiyamul laili da bayan isha'i has alfiji yake to ba to kaya annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sallah abba bin al-arad yace mai na kai wata sallah da baka taba yin irin ta ba yace ajal innaha salatu rabbi wa rahbi wannan sallah sai ta fadan abinda inda Allah na lada da tsoron abinda inda Allah na zunubi na na na na azaba don haka ba a yadda mutum ya yi sallar dare ba ko da yaushe gaba ɗaya tun bayan ya har zuwa har zuwa lokacin asuba annabi sallallahu ya ce mafi fitin sallah ce sallar annabi dawuda ya kasance yana bacci yana sallah wata yi sallah ɗaya bisa uku na dare wata yayi sallah yayi bacci yayi bacci sannan ya tashi yayi sallah haka azumi ba a yadda ba ko kana so yi azumi kullum kana azumi abdullahi bin amr bin al-as manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai mai amarya a gida sai dinga kullum azumi yake kuma da bayan isha kiyamul ne yake har asuba ta har asuba ta har fiji yake to kaga amma ya ta sa a ne addini dama an take ji zaki dini kai ba ta raka wani ta samu ne addini don bai ma da lokacin ta da alfiji yake ya dauki azumi a a a zuwa zuwa sallah magariba sallah isha ya ana yi dama inda annabi yake yi wa magariba sai da isha yana dawa kiyamul layl kuma sai sallah sai alfiji ya ya ce to a baba ya zo gida ya yake ya iske ba ta ce tabbe ta ai ga abin da yake masha Allah da ibada ne ta da bai ga ma sai ba ban ce ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta da ta ce dan kaza kai haɗuwa da kai da shi inda nake ku haka suka zo inda Annabi suka haɗu sai ce labari aka bani ga yadda kake yace eh ya Rasulullahi lalle gaskiya ne haka nake ta da ta ce yayi yawa ka dinga ka dinga azumin nan kwana uku a cikin safiya a cikin wata sai ya ce ya rasula ina iya inni utiku akthara min zalika ina iya da haka kwana uku yayi min kadan ya rasulullah annabi ya ce ka dinga azumi kwana biyar sai cikin sati ya ce inni ku akara min zalika ya rasulullah har suka kai kwana goma ya ce inni ajiru biya kowace ya rasulullah karfi ke bi da ni ya rasulullah kwana goma cikin wata yayi min kadan to kai annabi sun sai to kai azumin yau ka sha ruwa gobe yace ni uti ku akthara min zalika ya rasulullah ina iya fere haka ya manzo Allah ta ne ce la akthara min zalika babu fere haka yau ka sha ruwa gobe ka kai azumi shi azumin da su kowanne in juju ce sai ka ka sha ruwa baka yi kokari ba baka yi wanda ya wuce wannan ba ka samu lada da yawa ba karshen ladar da ake samu ga azumin nasila shine kai azumi yau ka sha ruwa ka sha ruwa gobe ya shari'a kai an ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu wanda ya haka falala yayi sai yau ya azumi gobe ya sharuwa da ya suwa ya tsuwa sai ce da na bi shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam uku ga wata gani yanzu jiki yayi min nauyi na na ba ni iya yau in sharuwa gobe domin ne domin ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in Allah. aikin da Allah ya fito shine wanda aka dawwama ana yi ko da dan kadan don haka mu yi kokari addinin Allah babu wasu a ciki ma anzalna alayka alqur'ana litashqa haka wanda Allah ya yi malami ya sanar da shi ilmin qur'ani ya sanar da shi ilmin hadisi ya sanar da shi ilmin fiqh ko da shi da kabewa a rayuwa gaba ɗaya babu ka baka samu mai ilmi ya tabe sai ka samu mai ilmi ba babban mai kuɗi ba mai ilmi ba babban basarake ba amma cikin sa'a ne tsara ne da aka taso za ka samu yana rayuwa mai daɗi yana rayuwa ta jin daɗi domin me domin baka samu ne da kwaɗai ba ka samu ne da sa makai ne son abin wasu ba ka samu ne samu shi da ya mai san makai ne duniya dai in ya rasa wani abu na duniya ya ji ya rasa komai ba haka ne Qur'ani yake ba wanda aka yi min Qur'ani ko hadisi yana tunanin lahira ne sai da duniya duk lokacin da kake tunanin lahira sai da duniya babu ka babu tabewa babu ka babu shakawa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sannan malamai waɗanda suke da ilmin Qur'ani da hadisi ya je lahira Allah zai gafarta musu zunuban da suka yi duniya yake nan duniya sun yi zunubai tare da jama'a amma saboda falalar da suke da ita ta suna da ilmin Qur'ani suna da ilmin hadisi in an je lahira sai Allah ya yafe musu kamar yadda Imam Tabarani ya ruwaito daga Sa'alaba bin al-Hakam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annallaha yaqulu lil ulama yawm al-qiyamati Allah zai ce mu malamai ranar al-qiyama inni lam aj'al ilmi wa hikmatihi fikum ni a duniya ban sanya ilimi na da hikima ta gare ku ba idan kana son ka ji me hukuncin Allah game da abu kaza idan kana son ka ji ni Allah ya ce. ni ya ilimin Allah game da Qur'ani ni ya ilimin Allah game da hadisi ni Allah ya ce. ya ake san Allah ya ake ta annabi inda suke ake zuwa yana son magana wata magana mai hikima inda suke ake zuwa malamai haske ne a duniya na ilimi da hikima don shi a kasashe na wanda ba musulmai ba malamai da suke da markaz markaz da wajen tawaye har turawa idan mutum yana da matsala idan mutum yana da wani abu na damuwa a ya je yana buƙatar shawara domin wanda suna da wani ilimi na littafi haka rayuwa take a yanzu haka nake muku magana akwai wani malami sai su ji da asper da ya bani labari ya ce turawa na zuwa ɗin ciki sai su zo shi malamin musulunci ba su zo ka ba addini ba ne amma sun zo suna da damuwa ne kaza na miji na yayi kaza rayuwa aiki an koye ne kaza kaza shawara nake nema sai aje inda wanda adda ilmin littafi inda wanda adda ilmin Qur'an su ba musulmi bane amma suna zuwa inda suke domin neman domin neman neman shawara haka yake a cikin kayan zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin yana cikin kogo yadda aka sauka san mai da ikra lokacin da bai sani aka sauka san mai da jiko wanda aka zata kace aje lawa wayan abin lawfal ko dunya da ilmin littafi duk mai ilmin littafi an tsaya da hikima a rayuwa sai a je inda suke neman ni Allah ya ce shine sai annabi sallallahu alaihi ya ranar alkiyama Allah zai kara malamai sai ce ban sanya ilimi na da hikima ta fikun ba illa wa ana uridu an abtira lakum fa ce ina so in gafarta muku na ka ka zan malami ne a duniya domin ina so in gafarta ma zunubanka kaga zaman ka malami ba ne kake ba kana zunubai amma ashe Allah yana da nufin ya gafarta ma ni alama kana minkum wala ubali duk abin da ya kasance daga wajen ku na zunubai ina so in gafarta muku ne don shi ne sanya ku zama malamai zaka dai ma anzalna alayka alqur'ana likashfa addinin musulunci addini ne sauki wajen ibada annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikin haji yagga wani baya shiga inuwa annabi ya ce ya ce yayi alƙawu alwashi yawa Allah ba zai shiga inuwa ba annabi sai ce Allah bai bukata alwashi ne kai shiga inuwa ya ce shiga inuwa annabi sai sai suka zo gidan shi suka tambaya annabi ce ibada haka ce da annabi ce ibada suka ce shi da aka gafarta ma abin da ya gabata na zulubai ne da abin da bai zo ba ina ga mu haka ɗayan sai ya ce ni ba zan koma Eh, bacci ba zan dinga sallah da daddare daya yace ni kuma ba zan koma shan ruwa ba zan dinga azumi sai yace ni ko ba zan yi aure ba zan yi saboda Allah anan sai ne ya dawo ga ya mai yahomin bai ya kore ba Allah yayyabo ga Allah yace ma ba ya kulu yaquluna kaza wa kaza kiran mutane suna cewa ba zan yi bacci ba zan dinga bauta Allah kiran mutane suna cewa ba zan sha ruwa ba zan dinga azumi kiran mutane suna cewa ba zan yi aure ba na fi kujin tsoron Allah na fi kusan ina bacci ina yin sallar dare ina azumi ina shan ruwa ina auren mata duk wanda yayi kyama daga sunna ta baya tare da ni ba kai addini ne sauki ta ka huta wani ya dauka maka ne bai addini sai ya kallabi bomb ya ce wani gari ya je ya ya gamna ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan wani ya dauka maka ne bai addini sai ya saba ma kowa ba haka bane addini mai sauki ne wanda yake tafiya wanda yake tafiya da kowa Allah ya ba mu iko yin addini yadda Allah yake son addini illa tadhkiratan liman yakhsha wannan qur'anin kawai tunatarwa ne liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah ba an saukar da shi domin kawahala bane an saukar da shi ne domin ayi wa'azi wanda yake jin tsoron Allah ya tsorace ji tsoron Allah ya tuna ya tuna da abinda ake faɗa mai kamar da Allah tabaraka ta'ala yace fadakkir bil qur'ani bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah ta aiki da tsuwa da Qur'ani ga wanda ke jin tsoron kaci na Allah don shi aka saukar da Qur'ani don a ma kai kaza don shi da ana ta tafsirai ko ina a cikin wata Ramadana ka je ko ina ka saurara ga radio ka saurara za su ta da shi ne albarka in ka kunna ko wani tasha zaka ji karatun Qur'ani ake tasawa ba haka yake ba sauran jahohi ba a kasar nan amma jihar mu jihar ne albarka ya kasance ko yaushe akwai lokacin da zaka ga wani lokacin labaru ɗaya gare ku wani gidan rediyo aka gidajen talabijin to a gama wannan tasiri a sa wannan tafsirin duk ba fashion bane ba a nuna an iya bane ake yi ba ai ta bada labarai ne na ban dariya ba ko da a ta ba suwa ne domin mutane su wa'azu domin mutane su ji tsoron Allah yace zan fara wani tafsiri yace ba zan tsaya wani inda wani wajahi na irabi da kawo wasu wuju na kira'a duk za a iya akwai lissafi haka amma ina sun fi ji abin da Qur'ani yake gaya muku da ku Qur'ani yake magana da mu Qur'ani yake magana haka muka ji suratul Kahf ya ta kare haka muka ji suratul Maryam har ta kare Allah yana buga mana misalai Allah yana ba mu tsoshi yace Allah tabaraka ta'ala ke fadakkir bil Qur'ani sai shi ta suwa da Qur'ani man yakhafu wa'id wanda ke jin tsoron kaci haka Allah ke cikin suratul yasin inna ma tunbiru inna ma tunbiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib Allah ke inna ma tunbiru man ittaba'a adh-dhikra wanda yake bin wa'azi wanda yake bin ambaton Allah wanda yake bin Qur'ani shi ne azzikr shi ake yi mawazi da Qur'ani za ka tabbata ka samu babban rabo a cikin wannan Ramadan ka saurara nan ka ji ni Allah ya ce ka saurara kan ka ji ni Allah ya ce ka tafi wannan tafsirin ka ji ni Allah ya ce ka je wannan tafsirin ka ji ni Allah ya ce sai kai kokari ka sa shi cikin aiki kai aiki da shi haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya koshi ne domin yawa mutane inzari inna ma anta munziru man yakhshaha kai kawai Annabi kana yin wa'azi ne kana tsoratarwa ne ga wanda yake jin tsoron tashi alkiyama doka mu wa asira qur'ani a karanta mana qur'ani mu yi mu yi kuka mu a karanta mana qur'ani wani abu da kace a da kafin ramadana yanzu ka ji aya ta fi dari ka ji aya ta fi dari biyu ko a wannan tafsirin dai mun karanta ayoyi sun ma dari biyu da talatin sada muka fara sun ya ce so dukkanin su cewa ne Allah ke yi kai kaza cewa ne Allah ke yi ka hadu da kaza cewa ne Allah ke yi ka dauki misali kaza to kamata yi ka dauki waɗannan misallan ka dauki waɗannan umumin ka nisanci abinda Allah ya hana ka sai kasance Qur'ani ya zan tunar da suwa gare ka shine illa tafsiratan Qur'ani bai kasance domin a wahala ba kawai ya kasance tunar da suwa ne liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah sai Allah tabaraka ta'ala ke tanzilan mimman khalaqal arda tanzilan maqulun mutlaq ai anzalnahu tanzilan ko anzalahu Allah tanzilan Allah ya saukar da shi ne saukar suwa saukatuwa ne liman khalaqal liman ga wanda ya halicci kasa was samawati ula da sama madaukakiya ma anzalna alayka alqur'ana tashfa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan saukatuwa ne saukowa ne wannan Qur'ani saukowa ne min man khalaqal arda da wanda ya halicci kasa wasu samawati kula da kuma sama madaukakiya sai Allah ya fara faɗi kasa kafin ya faɗi sama domin amfanin mutane yana kasa ne kafin sama mutane suna amfani sama da kasa in an daina ruwan sama za ku wahala ba a noma shuka ba ta fitowa tsiro ba ya fitowa rijiyoyi ya ta za ku za ku kafe in an daina ruwa gulabe za su kafe amma kafin ruwa da ake so ɗaya a cikin shekara a cikin wani yanayi a ƙasar nan ake noma a cikin ta ake zama a bisa gare ta ake kwana a bisa gare ta ake taimama a bisa gare ta ake gina gidaje a bisa gare ta ake tafiya sai Allah ya fara faɗinta sai ce tanzilan wannan ta ne min man khalaqal arba ga wanda ya halicci ƙasa wasu samawati ula kuma wanda ya halicci sama maɗaukaciya, tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim kamar da Allah yake cewa cikin wata wata aya Allah wannan sokotuwa ne na daga Allah al-aziz mabwayi al-hakim wanda yake mai hikima sai Allah ya ce ne gaba ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله سبحانه وتعالى الرحمن الله بيرحمه على العيش السواء ياري جيس لي أكام على العيش كل شيء أكيد أهل السنة وإن آيوه إن بعد قبائة أكثر موسنا شلاب السنة وانتاري لذي بقاتها بقاتها سيئة وزوهم بياري أكثر bai duk kuwa ya a ar Allah mai rahama alal arshi tawaya da duk akal arshi ya sa da dakin al arshi gado ne da mulki wanda yake ko mutane suna da irin nasu al arshi malikatu sababi Allah yake cewa yakihu laha arshaha nanzuru atahriya am takuya min alladhina la yahtadun watan gado na mulki sai kace ma al arshi Allah ya daidaita akan gadon shi da mulki ya yadda daidaita ba mu sani ba Zaka ba ba cewa ke Allah ya kwanta bisa gadon ko Allah ya zauna bisa gadon ba ya ya daidaita akan gadon eh ya daidaita ya yadda duka ba mu sani ba wannan ayoyi suna da yawa cikin Qur'ani ba su nuna Allah ya daidaita akan al'arshi khalaqa samawati wal ardi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi kun ga inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard ubangijin ku shine Allah wannan da ya halitta mai da kasai sun masawa ala jiddati ayyami sun kwana shida sun masawa ala arshi ne da yake akan al'arshi wata yana amfani da wasu kalmomi ne wanda baya da su akan al'arshi wani ke yana saman bayi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wata yake yakhafuna rabbahum malaiku suna jin tsoron ubangijin su min fawqihim wanda a saman su wa yafaluna ma umaru. wata yake yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shike shike juya al'amura daga sama sai al'amarin ayo kasa da shi Allah ce inna lahu nazzalna dhikra mu mun ka saukar da alqur'ani mun ka saukar da zikir Allah ce ibadar da kuke ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amal salih yarfa'u zuwa ga Allah zancen kwarai da kuke karatun qur'ani da kuke wa'azi da kuke zikiri da kuke zuwa ga Allah yake tafiya wata Allah ce a ah, amintum man fis samai an yahsuba bikum al arda shin kun amince wanda as sama ya tsaye muku kasa ya tarwa shi am amintum man fis samai ko kun amince wanda as sama an yusila alaikum hasiban wata ayoyi da yawa cikin Qur'ani masu nuna cewa Allah yana sama kuma ya daidaita ya daidaita ta al'arshin shi hadisi ma da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata na wata baiwa hadisi ah, haka ah, bin hakam sulani muawiya bin hakam sulani wani mutum ne mai kiwon dabbobi yana cikin daji yana ciwon dabbobin shi sai uwa ta tace wata dabba bai waye bai tana kiwon dabbobin tana cikin kiwon dabbobin kawai ko da san lura uwa ta tace dabba daya sai yan hakala sai yan bare ta bayan ya bare ta sai ya ji damuwa ya ji ba daidai bane ya ji cewa abin da yayi bai kyauta ba sai dole na subhanahu sai yana sai ne ki fatawa ina zuwa sai yaska da sallah abin ka da ba sahabi bane wanda yake kullu ina inda Allah sallallahu alaihi zuwa yake yana kawo ko sai shiga sallah ya san kwanakin baya da yanzu aka yi sallah da shi ana sallah ana magana sahabbai na wajibi su magana yau da yanzu ana sallah ana magana ko sai wani ya ci shewa har yace alhamdulillah sai ce yarhamukallah shi sallah sai ka sahabbai da kallo dai sai ce malakum tanzuruna ilayhi kuka ce kallo da Allah ce yarhamukallah ba haka ake cewa ba annabi ya koya mana wanda ya ci shewa haka sun suna ta cikin tsara da sai kara magana sai ga sun yi shi sai ce lokacin da nika ba su magana sai da yi shi sai gane kila ba a magana ne cikin sallah ana gama sallah sai annabi sai ya ce wai magana cikin sallah sai ta hana ya rasulullah ni ne ni magana cikin sallah ya banza Allah yace ban taba ganin mai koyarwa ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi ma kariha ni wala barabani wala ni annabi bai buje ni ba bai yi tsawa ba bai tso bai da ni ba sai yace mini wannan sallah an hana komai na maganganun mutane cike inna ma huwa tasbih wa tasbih wa zikrullah wannan sallah sai kabbara ce da subhanallahi da ambaton Allah sai ce sai jidai da ni jidai sai ce ya rasulullah ina kiyon dabbobi na sa wata baiwa ta tana jiba da dabbobi na wajen kiyo ke kura ta zo ta sace dabba daya sai nan hasala sai ni sai ni buje ta akwai da gare ni sanan sai sai yace Allah ya ci iko akan ka da kike da iko da ita ya rasulullahi an ka ta mana ta da ta je a kawo ta da kawo ta kana sai sai yace mata ina Allah yake yace fis sama yana sama yace ni wani ce yace mazo Allah kake ta ne yace a tikha fa innaha mu'mina annabi ya ce ka yanka ta mu'mina ce kaga da irin waɗannan da irin to da annabi ya ce irin amuman fil ardi yarhamukum ma fis sama arra'imuna yarhamukum rahman ya amuman fil ardi yarhamukum man fis sama wa inna suna nan da yawa a cikin qur'ani sanan ran musulma da ko musulmi ko kafiri ko na kware ko mu inda cewa Allah sai ya tuna sama yace Allah bari. duk cikin qur'ani fa da hadisi ba inda aka ce ka daga hannunka kai addu'a ba inda aka ce in za ka addu'a cewa aka yi dai ku Allah da tafin hannuwanku haka dai aka ce in za ku roki Allah idan sa'altumullah fas'aluhu bi buquli aqsitu kaga in kai daina kasa in kai haka daidai ne in kai haka in kai daina gefe daidai ne ba ta ta ka daga ki saboda a ka ku roke shi da tafin hannu kaga in kun daina sai ku daga su ce ya Allah ya Allah ka mu. Allah ka dace da mu Allah ka sa mu fahimta Allah ka sa mu gane tayyib ar Allah ne rama alal arsh tawa ya da dai kaka al ga yadda da yadda ka cincince shi wata ce istawa bi ma'ana istawla ayya yi karfin al-arsh ya samu shugabancin al-arsh al-arsh ya samu waliyarka ya samu jibincin al-arsh domin ne domin akhal yana cewa istawa bishun alal iraqi min gairin sayfin wala damin iraqi cewa ko ni dai ce wala da min iraki cewa bishir ya samu mulkin iraki ya ce istawa da min istawla ya ci iraki ba tare da takobi ba ko kuma jini da aka zuba suwa don haka wannan yana ne istawla yana Allah shi ke da ta al'arshi bayan ya ne ta ga al'arshi ba sai muka ce wane ne aqalun nan aqalun nan wani kisa ne mai to Allah uku ne ba amma balarabe yanzu aka fa hujja da magana balarabe ba wanda yake wanda yake kirista mai cewa Allah uku ne akan magana Allah rashin bi sai ya tashi sai ce fawailul liman nabada alqur'ana wara'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-aqal yace tunda wanda ya jifa da qur'ani jefe ne ya jifa da shi in da kafa hujja sai ce aqal wannan kinka ya ce kaga ai magana kirista ba magana ce wanda ake amfani da ita a fassara alqur'ani ba ar-rahmanu 'ala al wa Allah bai rama ya daidaito akan al kuma da yasa ta ce mai rama, domin ta tarkiwa rama ce ta shafe komai domin babu komai sama al'arshi komai yana kasan al'arshi ne doka ar-rahman a sama al'arshi babu makan makan yana kasan al'arshi duk abin da a kasa yana duk abin da a kasa al'arshi shine makan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lahu ma fis samawati san wannan da yake kasan al'arshi shi adda abin da a cikin samai, wa ma fil ardi shi adda abin da a cikin kasai na sama da ƙasa duk nashi ne na biyu kenan ko wa ma bainahuma abu na uku abin da tsakanin samai da kasai nashi ne wa ma ta haka tsara da abin da a can can karkashi a cikin ƙasa shi ma shi ma na Allah ne don haka kamar malamai suna cewa kamar gold da ake ginowa kamar kamar fetur da ake ginowa dukkanin shi dukkanin shi na Allah ne yana can ƙasa na Allah na Allah ne malaka tsara wa huwa tawabun nada fa in yakun nadiyan fa huwa tawabun ولا يقال له الا ابن الندى او يرى ابن خرا الندى شيء كتا ملاكا كان ومن كان كتا تا كما تدشي ان جنا من سوشي اكي كيوا بجناري كان جنا من سوشي اكي كيوا بسيتو تدو ان ابوا ما ادني اكن كان كتا كتا سونا الله شاء الله كنين وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله تبارك وتعالى وإن تجهر بالقول in ka bayyana zancen da kake lokacin da kake karatun Qur'ani kai shi bayyane ko lokacin da kake sallar dare kai ka bayyane ko lokacin da kake salloli wanda ake kai bayyane kai bayyane wanda ake asirce kai asirce fa innahu hakika shi Allah ya alamu sirra Allah ya sa abin da koye aka yi a koye a sace wa akhfa Allah ya san abin da yake wannan koyuwa wato Allah ya san abin da aka yi bayyane ya san wanda aka yi a koye ya san abin da aka yi wanda ya fi na koye koyuwa kamar yadda Allah ya ce wa asirru qawlan qawlakum aw ijharu bi Allah ce wa asirru qawlakum zancen ku in kun ma ku asirta wa asirru qawlakum aw jharu bihi ko ku bayyana shi innahu alimun bi zati sudur Allah ma ya san abin da kira za su ka koye a wata aya cikin suratul nahl yake cewa wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu Allah shi ya san abin da kuke asirtawa Allah shi ya san abin da kuke bayyanawa a cikin suratul muhammad Allah ce wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san dage wanda suke yi a wajen banna kuma Allah ya san abin da suke abin da suke koyewa ko suka ce innahu ya'lamu sirra abin da ake nuni da sirri abin da aka yi koyi wa akhfa kuma waswasi da yake doma a cikin rai wata wani abu kafa ya sha boye wata kawai ya karso maka waswasi na ya na so ma kamar da Allah ya ce wala kad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wala kad khalaqnal insana lalle mu muka halicci mutum wa na'lamu ma wasitu bihi nafsu kuma mun san abin da rai ne yake mai wasuwasi sai Allah ya muna rahama baya kama mu da wasuwasi Allah baya kama mu da abin da aka yi koye Allah baya kama sai abin da aka yi bayyane haka da wanda yayi a cikin mafarki in mafarki mutum na mafarki ai ba ke ba koyewa yake ba ko ba koyewa yake ba mun cikin fito ne Ramadan ya tambaya wai sai yayi kawo ya kwanta bayan asuba sai mu kuci ya cikin abinci ya cikin abinci kai azumi ne ita fa ka Allah ya ce da kai ya tayar da kai duk abin da kai a mafarki kai mafarki kai babu da shi suka ka gina ma yi mafarkin cewa kai a gwamnan sakkwato lafiya lau ka ga gwamnan sakkwato a cikin mafarki kuma ba wanda zai kashe ta mutum ba kai ka falka ba in ka falka wannan ta ta walwale ka gina ma yi mafarkin kai a gaban kasa kuma kai ne a cikin mafarki kuma gaskiya ne amma da ka falka ta tashi in ka gina ma duk abin da yi mafarki babu babu laifi haka abin da kai kai kai kai tunanin cewa kai zan kawai kai tunani ga kai ka samu kuɗi ko ga kai ta samu mulki kuka kana ka samu sarauta lalle ka samu a cikin tunaninka kuma babu ne iya fiti ba za ta kama ka babu wani zai an shewa amma da ka tunanin ya dawo kuma shi ke shikenan kuma matsala abin ya tafi sai shi suke cewa dreaming is free haka kira ki cewa free ne kai ta tunani kana kuma wata mota kan buga ka buga ba samu ba kawai ka tsaya kai shi kai tunani ka kana ka mota free ne kai ne kuma babu wani babu matsala ko sai shi kun ko mafarki mutum ya yi ya yi mafarki yana cikin cikin mafarki ya tashi ba ta mai bulala ko babu laifi akwai azumin kama in mutum da hili ya tafi ya ne azumi ya kare sai ya yi azumi cikin ya ranka wannan amma in cikin mafarki ne ko mata wace ma ya tafi banza azumin ka na lafiya lau kuma zunubi ko ɗaya babu sai da kai da jaraba kawai kuna abu ya tafi ba haka ko kai abu a koye ko kai a bayyane Allah ya sa abin da kai koya kan wasu wasu na zuciya don haka haka ma ko Qur'ani ka karanta a hakan babu lalaci ba ko Allah kake ta azza ka karanta da haka dan bakin ka bai motsa ba tunane da kai ne da Allah bai kama ka da zuciya a kan haka ma Allah bai kama ka Allah bai baka lada annabi sallallahu alaihi wasallam cikin muslim sai muslim ya ce Allah ya doke ma al'umma ta duk abin da ranta yayi magana mujin bakin ka bai motsa ba mujin baka motsa da baki ba to duk abin da kai Allah ya doke shi amma Allah ya san shi zaka inda yake fa'ida in kai aiki shine niyya zaka inda gangan kai abu kaza kake kuskure ne to Allah ya sani Allah zai kama ka da shi don ya san a zuci mutane guda su aiki guda a kama shi shi yayi laifi guda ba kama shi ba domin wannan yayi niyya aikin ne da gangan yayi yayi niyya za ka yana da zunubi wannan kuma bai yi niyya ba bai da zunubi mutum biyu za su yi aikin lada ɗayan ya samu lada ɗayan bai samu lada ba saboda niyya cikin zuciya ne don shi don me don Allah fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abinda asirri aka yi a asirce wa akhfa kuma Allah ya san abin da yake wannan koyuwa abin da ka kai abin da kai cikin ranka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw ma akin yancewa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mutum duk sai hijira daga Makka zuwa Madina sun taho wannan ya samu ladan hijira wannan bai samu ba saboda me fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da aka yi a sirke kuma Allah ya san abin da aka yi aka yi boye Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wannan da babu abin da ya cincinta a bauta mu sai shi lahul asmaul husna dukkanin kyawawan sunaye na Allah ne haka zaka ji sunaye Allah da dadi da kyawu Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik alkudusu qudus suna yi masu kyawo masu daɗin ambato na Allah ne Wani lahi da asmaul husna kyawawan yi sun tabbatar da Allah yin Allah tawfifiya ne wato babu mai sa ma Allah suna sai in shi ya sa kai ne suna kuma in Allah ya sa maka ne suna za a fashi da ya sa maka ne suna ba a canzawa don haka ba a shaka ga wani suna ne kyawo bai mu ma Allah shi ba a yi duk suna da suna yin Allah sunaye ne waɗanda Allah ya naɗa ma kai ne ko kuma annabi sallallahu alaihi ya naɗa mai su duka ke iya naɗa mai wato ko shi annabi sallallahu alaihi zai ji sunaye ne zai shiga ran ciyawa zai ce zan yi sujuda a ƙarƙashin al'arshi sai in yi ta yabon Allah da wasu sunaye waɗanda ni ma ban san su yau ba sai wannan lokacin Allah zai sanin zai sanin shi su don haka babu wanda ya san yawan sunayen Allah cikin ku akwai 99 wanda wanda ya kiyaye ya shiga aljanna amma ba sunayen Allah 99 bane Allah shi kai ya san yawan sunayen shi annabi Allah ya annabi sallallahu alaihi yana addu'a ce la ukti kana alayka ya Allah ban iya kididdige yabo gare ka kuma ana yabon Allah da sunaye ne ga sunan annabi bai kididdige yabo ga Allah akwai sunayen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba kuma da fadi rana Allah nera. inni sujuda ka kashin al'arshi lokacin da bani maqamal mahmud sai Allah ya koya min wani yabo in kira shi da wasu sunaye wanda ban sani da sai wannan lokacin haka nan Allah annabi sai yana koya mana addu'a sai ce bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'salta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka asha ko suna yin Allah da Allah ya su sani babu wanda ya san su babu wanda ya san su sai shi nan duniya sai mu tsaya ga wa'inda Allah ya kaya muna wa'inda Allah ya ba mu labarin su su dai za mu amfani da su Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى طيب الله تبارك وتعالى كده با تي با ملا النبي موسى في wannan سوره an ba da labarin shi da yawa sai da سورة مريم Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa ya kai annabi shin labarin annabi Musa ya zo maka kai za a baka yadda aka yi isra anaran lokacin da annabi Musa ya ce kai wuta bayan ya fito daga Madiyana sai ce kai wuta fa qala li ahlihi sai ya ce ma shi ita ce matar shi kaga ahlihi iyalin shi haka Allah ke cewa ah, ahal iyali zaka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ke kira ne da iyali ne ga eh, eh, a cikin suratul cikin suratul inda Allah ke magana ahlul bait inna ma yuridu Allahu yuzhibakum inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera Allah ke ta inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa tayakum mutanen gidan ahlal bait nan suna ne iyalan gidan annabi mata yake rufi da nassin Qur'ani sannan tana nufin eh, Ali bin Abi Talib da Fatima da Nana Fatima da Hassan da Hussein da nassin hadisi dama abu daya yake kan ma'ana biyu da Qur'ani yake kira abu kaza hadisi ya kira yanzu a wannan aya da ke cewa inna ma yuridullahu yuridu wa ahlal baiti nan Allah ya sai cikin muku da kazanta ne ya ku ahlul bait ya ku gidan annabi dan yana nihin mata yan annabi ne domin su Allah yake magana cikin suratul azab jerin ayoyin al mata annabi Allah yake magana sannan kuma sai annabi ya fassara su ya aje Hassan da Husayn da Fatima da kuma Ali bin Abi Talib yace wa'annan su ne ahlul bait dina sai mu ce wannan sun shiga da hadisi wannan ya shiga da me wannan ya shiga da da Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da yayi magana masallacin Quba masallacin Quba sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar shi la masjidun ustika ala taqwa la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله يسمع النبي لا تكون فيه أبدا فكذا سن مسلاتين دم منافقين كي ها أبدا لما سير أسس على التقوى من أول يوم إلى حق أن تقوم فيه مسلاتين ده أكجنا أكن تقوى صرف فانكو لقد كذا ودع مدينة مسلاتين أبكرن شيء بتشين كذا كي تيواتي كي ونحن أنا من مسلاتين أبكو أكثر ما دي تشين كي مسلم وسمو سنجيو سنا مسلم أكثر مسلاتين النبي ولا يصير مسلاتين النبي shakan da masjidu usala takwa kulika masallacin ku bane shakin da masjidu usala takwa aka dole Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan masallacin nawa shine masjidu usala takwa sai malamai suka ce masallacin Quba ya shiga cikin da Qur'ani masallacin Madina ya shiga cikin da ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka nan wannan ayat da Annabi Musa ya ce isala li ahli yace ma iyalai ne bai da da ko daya mata ta ce yayi sabon aure ya fice daga Madina sai Allah ya ce mai sai Allah ya bada labarin yana tare da iyali ne idza anaran lokacin da Annabi Musa ya gauta fa qala li ahli yace ma iyalai ne umkusu ku tsaya inni anastu naran na ga wuta mala yace afsartu na ga wuta anasa ya fi afsara wata naji wuta nayi shuyi da wuta da muna dubi da wutai na samu abokin hira wuta na samu abokin taya mu na samu aboki na uku wanda ke hakkin wuta la'alli atikum min hadhihi qabatin zai yi in zo muku da tsokanin wuta in zo in in wuta a addu'a a a ice in zo muku da su tsobo wuta a kare sai aka aka ɗebo wuta a wani abu abin yana ci da wuta amma sauran baya ci da wuta shi ake ce makabar wato wani ɗebo wani tiba da wuta idan duk abin yana ci da wuta sai ake mai jamar ya koma jamara ya koma garwa shi ke amma in ice ne wanda jefe ne yana ci da wuta sauran ba shi da shi ake makabar la'alli atikum min hadhi qabatin aw ajidu ala an huda ko kuma in samu shiriya inda wuta wata wuta a nuna ne wata hanya wadda za ta kai mu misira wadda za ta kai mu inda za mu je hanya hanya mafi sauki ana nuna nan lokaci saboda an akwai tambayoyi anan za mu dakata gobe za mu ci gaba da labarin annabi Musa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin suka tambaye shafe cikin littafin mu Allah ta'ala

sai haka babu da ke riya da abin da yake a cikin azumi da wannan azumi annabi wani ya tafi ba shi ko abin da yake da riya ne sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da abu da shi azumi wannan shi ne da mutum hadisin cewa sha ɗaya ko sha uku ingantacce ne cikin bukari da muslim amma amma mallamai kamar imam bukari sun ke kawo a babin a babin a babin sallar ramadan sai ta kika shi da lafazin raka a goma sha ɗaya raka wanda ya kuce ta a goma sha ɗaya ta abin ya kai wanda ya wuce ya je raka ba sha babu da cikin wanda shi ne magana ta yau malamai saboda kamar da ya da ta kan da an da da ya da da ya duk wanda ya tsammani sallar dare ta da ta yi kuskure za ta ala yin sallar dare ne da gurbin da su sabu wanda ya tsara da abu mutane a cikin rasu ya fi haka a cikin da ya tsaya wa Allah ta'ala a cikin sajara ta sallar ya kamata mutum ya da sallar da lalace dukkanin su malamai sun bada ne suka da hausa ne wanda aka da hausa a suka ce masu kaiwa da ina sai kamar malamai a kan matsala amma babban da ke cikin zuwa ba a wani yare da ba larar su ba a cikin sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi kan musulunta wanda ba larabawa ba amma ba samu ɗaya ba yake da zai kai da yarenka kowa sai koya da larabci kuma koyar da mutum da larabci ya fi da larabci ya fi kuma malamai suna ganin ba a gida hausa kuma wannan kawai da wani yare da ba larabci ba kuma wannan kawai ya fi inganci da babu da ala. wannan shi ake ce ma tawakkuli malamai suna da sabani amma an suna suna da sabani idan mutum ya kuwa da ke da lokacin annabi imam Ahmad imam ba da kuma ba da gare ana yi babu da cikin kan sai Allah ya kula da annabi kuma yawa suna ganin cewa wannan bai ci ko daga amince suna kallon ba a ce bai taɓa koyarwa ba kuma suna cewa ta ga albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba muka ba ce bai wahala ba muka ce za ku wannan bid'a ne da ya tsaya don annabi ba domin malama suna alfa suna ce da a ce kamar aka samu imamu ahmad imamu ahmad suna cewa amma dai a ce ta da ba ba ta su da sahabbai ba to aka gara an ta shi yake kan da wata shi suna ya Allah da sukoki shi na aiki da kuke yi na kwarai na addu'a a wata shi da kuma mutum da shi hadisa da cikin da Bukhari da cikin da sahabbai suka samu kai ba su samu ruwa ba da rukun su ce da annabi ke muku addu'a da shi da da da kuma sai ya kira babban annabi babban annabi sai kuma ya kira babban annabi shi abbas ya ce kai mura addu'a sai kira ya da shi don annabi da zai kuma mu kasa a annabi shi Allah don annabi kai mura kai mura kai mura ruwa amma kai ya mutu da mura cikin da ba ta ji a cikin da wuri ya da Allah da kuma annabi shi da wani ya ruwa ya ce da Imam Ahmad bin Bakar bin Jama'a sallallahu ta'ala alaihi wa a cikin gida ba a da mata da da cikin da mutum da ta ba ba dole ba in gida ne kuke yawo ba gida ma kawace ko ba dole ba ba a cikin gida kun a rubutu maza ba mu haɗa mata in ba dole ne ka wuce ka ce ta ba Bidati sunna ne kuma mustarafi ne wanda shi ne wanda dukkanin malamai ko kuma mutum malamai ta haka da kuma malamai ta da ne su da ta a saka tsari amma dai wanda mutum shi ne suna ne kuma mustarafi ne kuma abu ne da kwarai abu ne da kyau da ta'ala mata an da suna fada wa Allah ta'ala. da ana حديث جاء يحدث سورة الداود عن الفتي فأوى يعبد أمرك أن تتقدم أو تتأخر أو أن يزيد إلى شماله كتاب يتمسك قليلا من أبوال يعتد إلى ثلاث أوايا أي جبا هو يكون ما يحصل يجيب الجامعة هو يجيب الجامعة إلى كلا أنا بسكت كلا يبوال يتمسك

sannan ta tashi ta yi dalili da uku kuma ƙasa tana kishe da ranar alƙiyama wannan wanda ya bashi da kai tana farida wanda ya maka shi da kai tana lafiya za ka canza wa shi ne daidai wallahu ta'ala wanda yake cewa ne ya tsawon tafiyar da mutum zai iya sallar kasar kuma kwana nawa malamai suna da saɓani a kan lokacin da tahiyar da suke isa a yi sallar ƙasar mafi yawan su cikin su mazabaci guda hudu duka suna fi tafiya ta cikin arba'in da takwas masirar su laili yomin walaila ko masirar su lafi ayyamin wala yayin yilla wannan shi ne shine zaɓin imamul a kan haka ya ji bali wasu malamai su ma ke kuna suna kan cewa duk zai tafiya in ya tafiya sai su za a yi mata ƙasar domin Allah bai kayyade da cewa sai tafiya bil kaza ba amma shi sallar da kayyade sai tafiya bil kaza ba kuma wannan shi ne kawai mafi inganci duk abin da aka a al'ada ta mutane za ka ina wani a ce yayi tafiya su za a yi mata kasar ina wani wannan ya ka bambam? wani wace in ka yi tafiya mil ashirin ka yi tafiya wanda za ta wani ya yi tafiya domin tsauri ne babu tafiya babu babu babu gari ta kawo cikin gari uku wannan tafiya kuma ya yi za a ci ka yi tafiya wani goyi kuma in kai tafiyar mil ɗari a cikin New York ba ta kai tafiya in kai tafiyar mil a hamsin a cikin London ba ta kai tafiya shi daga hostel ka da zuwa university ka tafi ka dawo ko kuma nan mai wurin aiki ba mu cewa kullum ka dinga kasar don haka kasar ya danganta tafiya ne inda ake ce maka tafiya a garin ku ba mil kaza bane ba mil uku ne ba ke kasaru ba mil arba'in da takwas bane ake kasaru annabi ya yi kasaru kun daga tafiya fa mil uku domin a kai wajen tafiya mil uku kasaru ne amma a irin yau tafiya mil uku ba kasaru bane a irin new york tafiya mil hamsin ba kasaru bane a irin london tafiya mil hamsin ba kasaru bane da aka kasaru shi ake wata abin da aka tafiya bace abinda aka tafiya kasewa kasaru sallallahu alaihi wa sallam. Wani da zamu yi hankali da Allah ya yi ne